Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. To a kan da ana wannan karo na kuɗi kenan kuma wannan kungiya tana gabatar da wannan lacca tare da haɗin gwiwa ta wasu ƙungiyoyi da kafofin yada labarai wanda suke jihar jiha mu da kuma ƙasa ba shakka yana aka yi akali da batun da aka gabatar bara matsala ce da ta shafi shaye-shayen miyagun kwayoyi a cikin al'umma kuma an tattauna wannan batu aka tsatsefe shi ana kuma aka fitar da bayanin bayan taro wanda da yawa ya haskawa mahukunta da sauran cibiyoyi da ya shafa wajen gyara tare da shigar da kyakkyawan tsarin da aka fitar da shi an to da Allah saka wannan wato ido ana kai ne bisa wannan namijin kokari da take wannan lokaci kamar yadda aka gani a tsarin barnamijin wannan taro cewa za mu duba matsalar gurɓacewar tarbiyya a cikin al'umma ita cewa tarbiyya a cikin al'umma za mu yi wato la'akari da cewa shi ne na irin halin da muke ciki a yanzu abubuwa da yawa sun farfare saboda wannan cewa ta tarbiyya kuma akan wannan ne a yau za mu yi zabari mu nemo hanyoyi da suke kawo gurɓacewar tarbiyya tare da kokarin hassawa ta yadda za a samu magance waɗannan matsaloli matsaloli kuma a isar da shi ga kuma baki daya ta yadda za a samu yara insha a wannan kuma ina mana balale da shugabannin da suka samu halatta wannan zaure mai albarka akwai malamai masu jawabi na ɗaya da na biyu malamin farko da zai gabatar da jawabi a wannan lokaci a yau

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم ۖ فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان عند ربك مكروها صدق الله العظيم بعد mai جواب نفرك الشيخ a shek dr رحمه الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا ولا تعه سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد dangane da lura da lokaci ina ga tsokaci zan yi akan abubuwa da su wuce uku ba ɗaya menene ya jawo taɓarɓarewar tarbiyya abu na farko da ya jawo taɓarɓarewar tarbiyya shine kulul amali dogon buri muddar ɗan adam baya tana zai mutu to ba karamin mugu ba ba shi da daɗin zama ba shi da daɗin hulɗa duk abin da za ka yi da shi sai ka ce masa tur amma idan akwai tunanin ta mutuwa allah zai tambaye shi to za ka tara ya fi kowa daɗin zama wannan shi ne tushe na farko na lalacewar tarbiyyar shi sa za ka ga harka ta rayuwa inda ta dosa idan mutum ya ya tara abin duniya alal misali a ce ya ba da wakafi a yi to duk wanda ya bari su ba sa kawo mutuwa a ransu wani abin ba za su bashi ya tafi ba na biyu daga cikin abin da ya jawo taɓarɓarewar tarbiyya shine wato almanfa a shaksiya amfanin mutum nasa na ƙashin kansa da masalaharsa ta ƙashin kansa ita ce ta mallake tunaninsa sama da addininsa da kuma bukatun yanguwansa wani yana cin abin da ya kawo lalacewa tarbiyya wannan manfa'a shaksiya da dan adam ya fifita a kan mas'uliya shine ya jawo mafi yawan mutanen da ake ba su nauyi ko nauyi haifansu ba ruwansu da wannan nauyi saboda ba abin da ya sani sai kansa kadai amma sauran abubuwan da yake kansa na nauyi ba ruwansa in mace ce a gidan miji bukatar ta ita ce a gabanta ba masuliyar auren ba shi ma mai gida bukatarsa ce a gabansa ba ta auren ba in malami ne shi ma bukatarsa ta kashin kansa ita ce a gabansa mai dan kasuwa shi ma bukatarsa ce ta kansa mai mulki shi ma bukatarsa ce ta kashin kansa ka mas'uliyar da take kansa ya manta da ita maslahar kansa kawai ke so ta tabbata wannan ya taimaka wajen farfarewar tarbiyya sannan daga cikin abin da ya kawo taɓarɓarewar tarbiyya akwai jahiltar da musulmi suka yi wa amfanin junansu musulmi mun jahilci bidin nauraniya allati jima'u bainal musulmi dangantaka da musulunci ya tsara da amfanin da muke wa juna ba mu san wannan ba wannan ya za ba mu da tarbiyya ba mu kaddara juna ba mu ganin girman juna daga a hanya sai cin kai kamar gaiwa sai zage-zage sai dambe sai rashin mutunci in ka hau abin hawa kafin ka je inda za ka ƙarshe ko kaka ka gota ko wani bayan da yake so ba sai maka ashir mai maiko ko mai ciwo saboda mai saboda bai san alaka take ka da shi ba amma da ya san akwai alaka da musulunci ya tsara ko zai girma maka domin da ya ganka ya san wannan ina da rai ba ni da rai yana mun addu'ar Allah ya mun gafara ni ma kuma kullum ne masa addu'ar Allah ya masa gafara yana wa mahaifana addu'a da kakanni na da duk wani nawa da ya riga mu gidan gaske Allah ya masa gafara ni ma ina yi nasa sannan yana yawa masu rai ni ma ina yi masu rai sannan wannan mutumin idan muka haɗu da shi na ce assalamu alaikum lada goma zan sa in ya ce wa alaikum assalamu goma zai sa in ina cewa ahmadullahi ashirin dubu talatin shi ma an samu haka in ruwa yin sallah ni kadai inda ya sallata ta ɗaya ce amma yana zuwa yana jinginuwa da ni muka yi ta zama ashirin da bakwai a ina za mu lalace mu zo mu san darajar junan mu ba muna zage-zage muna gaba da rigingimu to wani yana daga cin abin da ya jawo lalacewar tarbiyya sannan daga cikin abin da ya jawo lalace akwai gasilil muh wato wanke kwakwalen mutane waɗansu ƙasashe da waɗansu ƙungiyoyi suna da manufofi miyagu a kan ɗan adam za a yi ta tsare-tsare ana cuso shi ba dare ba rana har sai ya shiga cikin al'umma wannan ya sami wato tushe daga tashin da annabi alaihi salatu wassalam ya yi a ɗakin na zainab radiyallahu anha ta ga tashi da sauri alaihi salatu ce wai lil arab min ita raba. itarab futiha yau yawma min radmi ya juju ma juja kaza. to masana suka ce wannan radmi ya juju ma jujan da annabi alaihi salatu faɗa ta nan kafar za a yi ta jihuwa musulmi banna iri iri iri iri wacce za ta gurbata su har su zama su ya riga ya ɓaci to wannan yanzu haka ake sai kuma ya yaɗa fasadi da ƙarfin mulki ya yaɗa fasadi da dukiya tsatsa fasadi da ilimi a rubuta da tattafai wanda za su lalata al'amura kawakon yaɗa labarai masu dogon zango su shirya abubuwa iri-iri sannan su dokokin da ake zuwa a ce a yi su har a dinga shigowa da su cikin ƙasashen mutane miyagun dokoki ne a ji ana cewa wai ƙasa dole ne ta ba da dama a yi hauren jinsi da jinsi in ba ba ana nema a yaƙe ta to waɗannan a takaice su ne abubuwan da na hanga daga cikin abubuwan da suka jawo gurɓacewar tarbiyya saboda a gurguje zan yi sai in tsallaka mataki na biyu shine ita tarbiyyar nan da ta gurɓace gurɓata ta fito ta hanyar motar zamiri wato mutuwar zuciya zuciya ita ce ta mutu yayin da ta mutu shi kenan abubuwa sun tabarbare don haka mutuwar zuciya ya kawo bucewar hasken imani a cikin zukatan musulmi yayin da imani ya buce a cikin zuciyar mutum to ba za ka samu wani alheri tare da shi ba don haka rafshin wannan hasken imani ya jawo mana adamu adifatin nabila al'adifatun nabila shine mutum ya zama yana da tunani mai kyau wanda yake darasta kansa ya san ciwon kansa yake da kinsi yake da kamun kai ba zai iya rubutar da al'aurarsa cikin mutane ba zai bawali tsakanin mutane da sauransu ba wannan ta sa ne zan faɗi wata kalma a nan wadda mahaifina ya taɓa gaya mu cewa yadda al'ummarmu suke da kamun kai da kinsi. akwai mai martaba sarkin kano abdullahi bayan lokacin yana ɗan sarki sun tafi rangadi da bature kwana arba'in baturen nan ya yi masa kwakwa a tsawon kwana arba'in bai taɓa ganin inda mai martaba ya yi gowali ko ya shiga ki ba bai taɓa ganin inda isa ka loma a bakin sa yana da ya ce da mahaifinsa wannan ɗanka ne a bayan ƙarfinka a difa na biyu ba zai yadda ya wulakantar da kansa ba ko coci irin fuska ko haka ake so a samu wannan idan aka samu babu adifa na bila kya wato hali wanda yake da kimanta kai kuma zai kimanta waɗansu in aka rasa shi abinda zai haifu shine adamun jiddiya za a samu babu jajircewa babu wani abu da mutane za su ɗauke shi da gaske a tsarin rayuwa komai cibis cibis cibis za a ɗauka shi sa za ka gaba wanda yake son ya tashi tsaye ya nemi na kansa na halak kowa so yake nemo muguwar hanya ya tara abun hannu ba tare da wata wahala ba sannan daga cikin abin da adifan da bila in aka rasa ta za ta haifar akwai da ewa jajin tabi wato mutum zai zama bakin ganga duk abin da za a yi mu'amala da shi za ka ga haƙinci zai yi za ka ga algus zai yi za ka ga karya zai yi za ka ga yaudara zai yi sannan zai nemi abin hannu ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba ya ki halar ya ki haram da abin da ya shigo hannunsa shi ke ya zama rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah sannan ba zai zama ya yi biyayya ba ga dukkan wata ka'ida in ba abin da ransa yake so ba duk ka'ida ba zai ba sai abin da ransa yake so to mafi kankantar abu je ka bakin titi ka gani danja ta kama traffic light ka ga yadda ake kai ka ce ba cikin al'umma ake ba a kota shekara mun taɓa tafiya wata ta'aziyya cikin nijar muna cikin daji muna tafiya sai ga wata budurwa kukulanta ta taho da garken shanu wani mata ham ta ta daga sandar ta sama ba saniya ɗaya da ta ƙara motsi na ce kaga yadda ya kamata mu mutan najeriya mu zama kamar waɗannan shani amma ba sun fi mu sai wancan ki ta kuku wancan ce kai da kake kan ka'ida yanzu sai wani ya karya ka ko ba abin da za a yi to kaga adifa nabila ita ce ba wanda ni har a yanzu ko karfe ukun dare na zo titi da tarar traffic light ta kunna ja sai na tsaya sai ta kunna mun koriya sannan zan wuce saboda ita ce wannan ka'ida ita ce mutum daga ran da ka rasa wannan to dabba ta fi ka sannan rashin shi'uri da mas'uliya mutum baya jin akwai wani abu da yake kansa wanda allah zai tambaye shi miji a gida ko mai gida baya daukan daukan nauyin iyalinsa wajibi ne a kansa ko sai abin da ya ga dama baya ɗaukan tarbiyyantar 'ya'yansa wajibi ne a kansa sai abin da ya ga dama ita ma mace a gidan mijinta ba ta ɗaukan biyayya ga miji da hidima ta gidan miji da tarbiyyar 'ya'ya masuliya ce a kanta allah zai tambaye ta gobe alkiyama sauraka mazaje sun gujewa wannan nauyin sun bar mata a inda matan suka hukwa za ka da su suna kuciba ba kullum a cikin wahalhalu suke kaga mace ta zama wurge-wurge kamar mahaukaci mahaukaci saboda duniya to waɗansu kuma su mata sau da rashin sanin kimar kai mace tana da 'ya'ya hudu biyar shida bakwai sai ta tsallake ta tafi leburanci wata ƙasa ko za ta samu aiki ko na shekara biyu sannan ta dawo ta manta da abin da yake kanta na tarbiyyar 'ya'yanta ta watsa ke tafiyarta wannan yana daga cikin abin da ya same mu wato shine gurbiyar cewa tarbiyyar mu sannan akwai kiyayya wacce take tsakanin mu yanzu musulmi wato ba ta tsakanin musulmi da kafirai a yau me ya jawo saboda hasada ta shige mu yau in kana neman kayan kasuwanci mai riba wanda ake sai da shi baya kwantai ake biyan kuɗi hannu ba a bashi wannan hajar sunanta hasada ita ce a tsakanin al'ummarmu tarbiyyar da muka sani ta idan ka wa mutum alkhairi to za ka mallake shi to in hasada ta zuwa za ka mallake shi ba in kai masa alherin haushin da yake ci yanzu a cikin birnin kan akwai mutumin da idan rashin lafiya ta same shi ko wata larura ya kasa warwarewa in ya zo ya gaya maka ka sai masa magani a gaban ka zai ce ina ma allah bai hore maka ba kai ma iri na ne wannan shi ya ja mana ba hasada ita ta haifar mana da wannan ba mu da mu'amala mai kyau sannan ba mu da makotaka sannan abubuwanmu sun ƙara gurɓacewar da kamar yadda daga cikin masu jawabi yake cewa in ba ka yi ka da tarbiyya to ba za ka san kirki ba to yanzu mutanen mu sun fara kaiwa matsayin da idan kai abinci a gidanka ka aika wa makocinka sai ce to alkali zai raba bai san mutunci ba ne ba. idan mutum yi wa ɗan makoci shayi to sai sun kwanta gaban alƙali yau haka tarbiyyar mu ta juye ta zama saboda haka zaukinmu ya ɓaci kamar harshe ne idan ya zazzabi idan ka samu an ka samu ruwa mai daɗi ka ba shi in ya sha sai ji ruwan yana ɗaci to haka tunanin mu ya gurɓata yau kusan kyakkyawa ya zama mummuna mummuna zama kyakkyawa shine yasa zaka ba makocinka hasabi igaraka zaka taimake shi igaraka to wannan ita ce gaba ta ta biyu sai gaba ta uku ita ce a gurguje magani ta ina za a samu maganin wannan gurbacewar tarbiyya magani na farko sai mun sami itikadi zuciyarmu ta kudure cewa mu musulmi ne sannan mu ababen tambaya ne a gurin ubangiji subhanahu wataala akan duk abin da muka aiwatar to ne shine mataki na farko mataki na biyu sai mun yadda cewa tarbiyya tana da muhimmanci muddar ba a yi ta ba to babu ran da za ba abin da za a kwashe na alheri kuma akiba za ta zama mummuna a yanzu muna tafiya haka ana gani kamar ba komai abu yana gurbacewa to in aka yi rashin sa'a ba a tashi masu hankali an gyara ba to lokacin da abin ya kai ya komo za a yi abin da wani da yake cewa zakat falon mastahkamat halakatu ha jan hukuntu azunnu halatu furaji in abin ya gama cika sun tsir bindiga zai to wawaye za su bi su kashe duk hankali mai amfani a ƙasar su ragargaza komai kuma su rasa yadda za su gyara ta to sau da ka rashin tarbiyya shi zai haifar da wannan dole ne a tashi a tarbiyya a gyara domin kada ka ta faru sannan abu na uku dole ne sai an saka abu hudu a gaba ɗaya daga ciki shine a tarbiyyanci ruhi na mu ruhi shine dangantaka tsakanin mutum da mahalicci a kulla dangantaka mai karfi tsakanin mutum da mahalicci yana akwai dangantaka akwai biyayya akwai mika wuya sannan idan akwai wannan tar dangantakar ta ruhi ba za ka ga shaye-shaye ya shiga cikin mutane ba sai ga mata aure tana shaye-shaye bazaura tana shaye-shaye sai ganta ta shu kamar mutum ne kirki ta ce wai sinkin ta ke yi amma wasu in ka tambaye su me ya jawo sai su ce bakin ciki ne yasa suke sha kaga alaka a tsakaninsu da Allah sai ba ta da kyau domin annabi alaihi salam zaba azabahu amrun me yake yi sai koma ga sallah ita ake kowa da abu ya taso masa mai nauyi wanda ya wuce hankali to sai a koma gurin ubangiji in akwai alaka kyakkyawa in abu ya dame ta gurin allah za ta koma wanda kwanakin bayan na ga wani shiri da aka yi a tarbijin ayyuka. na kan shaye-shaye kasashen larabawa wata macen za ta ce shekarar ta ashirin tana sallah da daddar akan allah ya gyara mata mijinta sai kuma ya gyaru wata ta ce shekara goma sha mai shekara bakwai ita ce kaɗan tana kuka malamin ya ce mata ya haƙuri ci gaba to da haka ake warware matsala su kuma can magidantan ne magidantan ne ba yara ba suke shaye-shaye to matan kuma su suke yin sallah cikin dare suna rabon ubangiji ya gyara su to dan haka a wajen tarbiyya sai an gyara ruhin mutum wanda zai samu dangantaka kyakkyawa tsakaninsa da allah subhanahu wataala sannan a bawa jikinsa tarbiyya wanda zai samu abincin da zai ci kuma a jikin ya zama zai iya karɓar kowane irin ƙalubale na rayuwa wata rana na taɓa karanta wani kwamandan sojoji na vietnam wadda lokacin da najeriya ta yakin ta amerika ta yaki da vietnam bayan sun gama sun ba amerika kashi sai wannan kwamandan ya koya wa ɗansa ninkaya a ruwa awa ashirin da hudu. ya koya masa gudu a kafa awa 24 ya koya masa tafiya a kan doki kurimi ba siddi awa 24 ya koya masa dambe ya koya masa boxing ya koya masa kokawa ya ce saboda koda amerika za ta dawo sai ta tare da jaruman da suka fi mu to da aka ake ba jiki tarbiyya wacce zai iya karɓar abu zai iya tafiya zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza shine a irin wannan rashin bawa jiki tarbiya ya sa duk mun sakwarkwarce akwai lokacin da mahaifiyata suka je maka da iyalanmu su iyalan ta suke za su yi dawabi da rarrabe ita ko bata ga wannan ba saboda ta samu tarbiya ta jiki wanda su ba su da ita ba su yi rarrabe za mu yi baba ce kun taɓa ganin an yi dawabi da rarrabe ku dauri. ku sai an ba jiki tarbiya sannan sai an ba hankali tarbiyya wanda zai zama mai amfani kuma ya amfanar sannan sai an ba mutum tarbiyya ta iya zama da jama'a in ba a ba shi ba zai iya zama da jama'a ba wani mutumin in ya zo guri in aka zauna to kafin minti biyar sai ka ji ana raba su da mutane to sai ba shi tarbiyya ne ba zai zama haka ba wani kuma da an zo guri yanzu na za a ce yaro sai ya roƙi wani in ba an zo din sai ka ga ya roƙi wani wani abu da Allah wani ba ne kaza wani wani kuma da an zo in ya tashi gwada wani abu na misali a jikin mutane zai gwada ko da na duka ne kai zai don doki da kake kusa da shi zai gwada maka to dole sai an ba shi tarbiyya na zama da mutane yadda zai zauna da mutane lafiya wani kuma duk abin da za a yi ta yake na hira ta fifi shi ne tauye mudu shi za ku ga shi magana ya ya sai kuma kuka fara sai ya dasa kuce ba kuriya to sai an koya mutum zaman tare to sannan a ƙarshe idan ana san wani abu tabbata sai an samu haɗin kan wurare kamar guda shida na farko malamai sai sun haɗa akan burinsu a yi tarbiyya shi ita ce a gabansu masu hawa mimbari da wanda ba mimbari suke hawa ba sannan shugabanni wanda allah ya danka ragama ta ƙasa ta jihohi a hannunsu sai sun yadda da su da malamai tarbiyya za a yi sannan masu'ulai wanda allah ya bawa wani nauyi kamar shugabannin gidajen rediyo da abubuwa da shugabannin makarantu da makamantansu su ne masu'ulun su ma sai sun yadda za a haɗa gwiwa a yi wa mutane tarbiyya sannan masu tarbiyya wanda ya'ya suke hannunsu sai sun yadda su ma za a yi tarbiyya sannan iyaye su ma sai sun yadda za a yi tarbiyya sannan kafofin yada labarai su ma sai sun yadda za a yi tarbiyya sai sun gano abubuwan da suke yi wanda yake rubuta tarbiyyar mutane kan cikin kankan lokaci ya ɗora mutane kan wani tafarki wanda ba shi yake so ba wannan sai an sami haɗin kan malamai shugabanni mas'ulai masu tarbiyya iyaye kafofin yada labarai in sun haɗa ƙarfi wuri ɗaya to shine za a iya samun canja da al'umma daga wanda rashin tarbiya a ɗora ta akan siddi ta koma to sannan ana son a girbi abin da duk wa'annan za su yi sai an samar da zamantakewar iyali ingantacce shine kashin bayan komai domin tarbiyya daga gida ake yin ta sannan a unguwa sannan a makaranta sannan a gari a guri hudu ke tarbiyya amma daga gidan ne zai fito ya harbi makaranta ya harbi unguwa ya harbi gari ga baki da malaman makaranta suna da rawa gani da suke takawa shi yasa muke wa malaman mu addu'a na makarantun mu na qur'ani malaman mu na makarantun ilimi makarantun na makarantu na hukuma sakandare university da karatu na university har zuwa gaba da university mun ci ribar malamai masu kirki masu mutunci masu tarbiyya kuma aka yi abokai mutane kirki wanda su masu mutu daga gurare masu tarbiyya abubuwa suke tafiya daidai to ba a samar da iyali ingantattu ba to abu ba zai tafi ba wannan yana daga cikin abin da na duba ni a tawa gudunmawar muka samar da makaranta ta inganta zaman aure a mazaje yanzu an yaye wato set na huru, ba na wata a wannan muka ba wa mata tarbiyya mace guda 120 wacce wanda sun shiga suna korwa a wannan makarantun abubuwa suna ta canjawa wanda yau kwana shida kenan daga cikin irin matan da aka bani tarbiyya suka zo suka dinga karanta mu kudaden da suka tara za su sai motocin da za su dinga shiga sun tara miliyan biyu da dubu ɗari shida sun sai mota yanzu sun sake tara miliyan da dubu ɗari takwas ranar yau kwana shida kenan wannan sakamakon abin da aka ɗora su a kai na ita harkar makaranta ta aurata ta ma'aurata saboda haka ita ko iyali ingantattu aikinsa na farko shine dasa kyakkyawar dangantaka tsakanin bawa da mahallicinsa ta hanyar cusa masa soyayyar Allah ta hanyar cusa masa tsoron Allah ta hanyar cusa masa raja'i duk abin da zai kaunata daga wurin Allah zai kaunata sannan a cusa masa adifa na bina ya zama da ɗabi'arsa kyakkyawa ce a kuma ɗora shi a kan neman abu na halaka kar ya yarda ya ce shi ya fi karfin ya nema ya gwammace dinga roƙe-roƙen jama'a ko dinga zamba cikin aminci sannan a ɗora shi a kan ƙana'a a ɗora 'ya'ya a kan tsantseni a ɗora 'ya'ya a kan tilibiri tsari a ɗora 'ya'ya a kan kula da lokaci a ɗora su a kan aulawuya wuya shi ne priority duk abinda za ka yi ka san kaza ya fi kaza in zan yi sai na auna abin da ya fi sannan na ɗauka sannan a ɗora su a kan ɗa biyayya ya zo a kan cewa sai na umar radiyallahu anhu ko tafiya yake ya ga yara suna wasa in ya ji sun ce muna wasan sarki to ba zai tafi sai ya sa sai ce waye sarkin in wanda aka ce shi ne sai ce akwai wata wani umarni da ya baya in aka ce yi sai ya duba idan akwai hankali a ciki sai ce ni zan fara yi don a ɗaura 'ya'ya kan kula da wato biyayya ga umarni in aka baya al'imamu abu hanifa akwai lokacin da alƙali ya hana shi ba da fatawa suna cin abinci a gida sai an sa'i masa fatawa sai ya ce sai dai yayan ka ya amsa maka domin ni alƙali ya hana ni sai lokacin da ya ɗauke wannan takunkuma to haka ake koya wa 'ya'ya biyayya ta hukuma biyayya ga shugabanci sannan a kora sanin ma'arufi wato an maka alheri ka san alheri ne ba a yi maka alheri kuma ka bai da shi tsayawa tunda yanzu an ce rashin tarbiyyar mai ya kai matsayin da za a tambaye ka a ce ka san waye muki da za ka saya da kuɗi in ka ce a'a sai a ce maka ne wanda kake kyautatawa a yau in ka kyautata masa so casa'in da ta ran da ya zo neman na ɗari babu kai masa kuzuri to ran nan ba kamar ka ba mutum kawai kamar ka ba wanda zai yaƙa ya bata kamar ka to sai an dada mutane kan tarbiyya sun san sun san alheri alheri ne to amma wannan ba zai sai a gidaje an yi wannan an kuma ɗora mutane akan ƙa'ida yanzu mun yawa. kiran iyayenmu na ɗan'uwan iyayenmu na wajen uwa da uba da sunan da muka sani yanzu sai dai antuwanci antuwanci in haka ce antuwanci sai sai to antuwanci mai alakata da mahaifiyarka antuwanci mai alakata da mahaifinka amma sunayenmu da muka gada in ka faɗa an san wannan daga ɓangaren mahaifinka take an san daga ɓangaren mahaifiyarka take sannan kuma suna da kima sannan kuma akwai shugabanci a irin wannan lokacin ma ba a buƙatar family meeting a al'ummu saboda mutum ɗaya yana da faɗa a yi duk abin da ya ce na kashe shi ya mutu ke in an yi kaza ce wani ne kaza a kira shi kai kai ne za ka yi kaza ka daga yau kan ƙara ji wannan abu magana ta mutu ke to saboda haka wannan ita ce hanyar da in an bi to abubuwa za su komo kan daidai da taimakon ubangiji saboda haka a ƙarshe zan rufe da baiti na kwaɗaya yake ce haƙin lokalayya la abal li abikum min al dun makanin da zai sardu saddu ulaika kawo in a haka murguna. wa in a kawo wa in rushar du fa in na kuma numa alaihim jazaw ha? wa in an'amu kadda ruha wa na kaddu da shi zai rufe wannan yana cewa ana sukan wata al'umma yace da sukan su in ku kana so ka soke su to cike gurbin da suka ciki ka yi ma ya ce su mutane da suka tashi yin abu komai za su yi nagartacce suke yin sa ba sa abu dan sannan in sun yi alkawari to ya tabbata sai sun cika in suka kula yarjejeniya ta kula idan ka yi musu alheri ba sa iya barbaci ba sa iya hakuri ko tsawon shekara na sai sun saka alherin nan da alheri sannan idan suka yi maka alheri ba kuma za su taka a same da shi tsani su bautar da kai ko su motsa da ka ba to irin wannan sufar muke fatan al'ummarmu ta koma amma duka wannan ba zai samu sai an samu shugabanci shugabanci a ƙasa shugabanci a jiha shugabanci gaban hukuma shugabanci a unguwa shugabanci a gida ko tafiya za ko zuwa lakcin nan ya kamata in mutane za su koma yanzu in ba akan haka suka taho ba to su nada shugaba guda da ya zaka da salasitun fi safarin bali ruwa a taho wannan in muka yi haka shi ne zai dawo mana komai na mai dawo daidai da taimakon allah subhanahu wa ta'ala ina fatan allah ya samu cikin allah zai ne su tabi da kaula فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة da lacca yanzu tunanin cewa shi usulubinsa usulubi ne mai sauki ko lokacin ya tashi yin bayani cikin sauƙin hali yake gabatar da sako kuma isar da to amma a wannan mawuru'in da ake magana na tarbiyya ta tabarbare ta lalace shi zai yi amfani da wani usulubi ne ko kuwa ban dai sani ba amma dai ga danta amfani da sani الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yan uwa da shugabanni da iyaye da yan uwa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi magana akan maganin taɓarɓarewar tarbiyya da akwai alƙibla da za ta haska mana yadda za a yi a samu mafita da farko idan muka dubi faɗin Allah madaukakin sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun a wannan ayar idan mun dauki ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi mata cewa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa tsarin da Allah yi wa ɗan adam tun ran gini tun ran zane tsari na cewa zai iya zama ingantacce nagartacce wanda ke kan tafarki madaidaici sannan kuma akwai yiwuwar ya faddare ya bijire sannan ya zama mara kirki mai halaye wanda suke na tabarbarewa sannan amma da akwai mafita da rigakafi wanda zai hana shi tabarbarewa shine imani da aiki na gari wannan ayar ta yi daidai da suratul asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ta kuma yi daidai da yadda Allah ya nuna ɗan adam yadda yake da ya rantsuwa sai ya rantsi da ruhi da rai na ɗan adam cewa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha amma qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha cewa ɗan adam shi a kankin kansa guda ɗaya akwai yiwuwar ya zama nagari akwai kuma yiwuwar ya zama mai miyagun ɗabi'u da halaye wanda suke ba nagari ba amma da akwai tanadi da allah madaukakin sarki ya masa wanda zai sa ya zama nagari ɗin ya zama ingantacce idan matakan wannan tanadin sun tabbata kuma wannan duka ina cikin magana jarrabawa wadda allah ya ce akan haka ya kawo ɗan adam duka wanda yake a bayan ƙasa kamar a gidan jarrabawa yake duk abin da zai yi to ya je ya yi amma akwai ranar sakamako alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to wannan abubuwa suna nuna mana cewa da akwai dan adam wanda ake sa rai ya zama managarci sannan kuma da akwai dan adam wanda ke yiwuwar ya canja ko izuwa mai kyau ko mara kyau amma fa da akwai rigakafi da akwai garkuwa da za ta iya kare shi gabarin zama wanda ke ba nagari ba to a nan abinda za mu duwa magani shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu al'umma lokacin da allah ya aiko shi bayan allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da ya zo tara wanda suka rayu a jahiliya wanda ya rayu da su zuwa musulunci a sunansu da halittarsu duk su ne amma da ɗabi'arsu da tunaninsu ga baki ɗaya sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja su daga yadda suke a lokacin jahiliya dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu a zamanin jahiliya ba su ba ne bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar tunaninsu da ra'ayinsu da fahimtarsu da zaukinsu a rayuwa idan muka ɗauki misalai da kaɗan za mu iya gani a yadda a lokacin jahiliya ake da wasu miyagun halaye da munanan tarbi ɗabi'u da miyagun al'adu da halaye wanda suke gurɓatattu amma kafin shekara 23 daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya wa'annan abubuwan babu su babu alama su wasu daga cikin su ma har yau babu su ba a ƙara yin su a bayan ƙasa ba to wannan duk da muka alƙibla domin da na gaba ake ganin zai ruwa abin da ya faru shi ne yanzu a lokacin jahiliya mutuna da yadda suke da al'adar nan ta wadda Allah ya siffanta mutanen larabawa cewa yadda suke ƙi da ƙyamar a haifawa mutum mace ƙin haihuwar ƙyama ta a haifawa mutum mace hali ne wanda ke gurɓatacce ba mai kyau ba ne wanda Allah madafisarki yake kwatan yake bayyana shi da cewa wa'iza bushira ahaduhum bil unsa ظل wa huwa kazim كظيم min من ima من سوء ما bihi به أيمسكه على hunin am يدسه في fitura. sannan amma bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya haska su da imani ya getta ɗabi'unsu da halayensu waɗannan mutanen da suke binne 'ya'ya mata wanda ba sa su haifar musu 'ya'ya mata sai da aka waye gari kuma su ne suke fatan sa haifi 'ya'ya mata wato mun ga yadda aka samu canji daga mutum yana jin kunya a haifa masa yar mace in ba an haifa masa zai iya binne ta da kuma yadda idawo shi ne ma yake roƙo ina ma da ya sami ya'ya guda biyu mata ko uku mata ko hudu mata kaga yadda aka samu canjin mutum daga mataki zuwa mataki sannan bayan haka idan muka kalli yadda da a larabawa suke da ƙabilanci ta yadda farar fata yake kyamar baka fata wanda yake asalinsa ɗa ne shi yake kyamar bawa amma bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka wayi gari ga baki ɗaya wannan al'ada babu ita a cikin larabawa har sai da aka samu wata magana ma da sai na umar ibn khattab yake gaya wa bilal ina cewa ina ina magana akan sai na abubakar da ya yanta sayyidina bilal ina cewa sayyiduna a sayyidana wato yanzu ga balarabe kuma ina cewa da bawa sayyiduna shugabanmu kaga yadda aka sami canji daga wani mataki zuwa wani mataki sannan kuma idan muka dubi yadda sauran mutane waɗanda ake ganin an raina su duka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka da ga musana da daraja kamar in su bilal din su irin su zaid ibn harithata da usama dan uwansa da sauransu duka wannan misali ne aikatacce da yake nuna mana cewa tarbiyyar musulunci an tanaje ne don ta ɗauke mutum daga hali gurɓatacce ta canja shi kwata-kwata zuwa kishiyar wannan halin ya koma kuma wani hali ne na misali ingatacce to a nan da akwai abin ba da ƙarfin gwiwa wani zan nama cewa ashe ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba idan muna kuka da waɗansu halaye da ɗabi'u waɗanda na ji daɗi da malam umar sani fage da ijawa ba su har ya gama bai jeranta su ba saboda mun gaji ma da jinsu a kafafen yaɗa labarai wasu abubuwan in an faɗa maka ko kai kaɗai ne kake jin a rediyo sai ka rasa inda zaka sa kanka wato kai ma kanka kana jin kunya kanka da kanka to duk da haka a yadda Allah ya tanaji addinin musulunci ya tanadar mai da za a yi a share wa'annan abubuwa a yi tun da Allah ya kaman ba a yi su ba sannan ma masu wannan halin su juya su koma ingantattu salihan bayi wanda za a iya buga ba misali da su idan sharaɗin canjawar ya tabbata domin Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim amma kuma Allah ya yi alƙawarin cewa duk wanda ya iya baki ƙoƙarinsa to zai taimake shi to idan haka ne ɗora mutane akan imani wanda yana daga cikin magana imanin nan wanda shek umar sani fage zancen mutum yadda zai mutu kaga yadda da mutuwa ai ina daga cikin imani da ranar lahira to dama waɗannan guda biyu al'imani billahi wal yawmil akhir su ne kan gaba wanda suke canja wa mutum ra'ayinsa gurɓatacce su sa shi kuma ya aikata aiki wanda yake ingantacce kuma kamar da na faɗa a aikace an yi wannan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ga misalai da kuma sauran misalai na tarihi an yi a duk wani lokaci da al'ummar musulunci ta kwatanta tarbiyya ta gari har ma an samu wani daga cikin magabata ike faɗar yadda wato abu ya taho daga sama ya riƙa yiwu ƙasa daga lokacin da al'umma take lafiyar ta kalau za ka iya cewa kusan ɗari bisa ɗari kusan ɗari bisa ɗari babu gurɓatacciyar a tarbiyya sai ingantacciya don haka ne yake cewa laqad marra ala nasi zamanun law sa'ala ahaduhum man usahib qila lahu sahib man shi'ita a tarihin musulunci mutane sun taɓa rayuwa a wani zamani da wani zai ce jama'a da waye kamata na yi abota sai a ce rufa idan ka shiga gari duk wanda ka gani kai abota da shi saboda an yi da tarbiyya kowa babu gurbataccen tarbiyya sai ce amma sai wani zamanin kuma ya wuce sai wani zamanin ya zo ƙasa da shi da mutum zai yi tambaya ya ce man usahib sai a ce da shi sahib man shi ita illa fulanan wa fulanan a ce je kai abota da duk wanda ka ga dama amma banda wane banda wane ma'ana masu gurɓatacciyar tarbiyya sun zama kuma tsirari amma ana iya kirga su sai ce wannan zamanin ma kuma shi ma sai ya wuce sai kuma wani zamanin ya biyo baya ƙasa da shi da mutum zai tambaya ce man usahib da wa zan abota sai a ce shi la sahib ahadan illa fulanan wa fulana shi kar kai abota da kowa sai dai idan wane da wane to shi a wancan lokacin nasa ya ce ina tsoron Allah ya sakar wannan zamanin shi ma ya wuce ina fata har yanzu bai wuce ba insha Allah to sannan ko mu a nan kasar Hausa Allah ya sa albarkace mu da wannan zamanin sakamakon tajdidi na Shehu Usman dan Fodiyo na sha faɗa cewa bayan shekara hamsin da daular Shehu Usman dan Fodiyo kasar Hausa kusan ɗari bisa ɗari babu gurɓatacciyar tarbiyya duk wani abu da ka ji ana kuka da shi a yau to daga baya ya zo musamman bayan mun bayyana turawa mulkin mallaka domin da akwai yara matasa da idan suna jin abubuwan da ake kuka da shi a yau gani suke yi al'adar mu ta mutanen mu ce mu kadai amma ba gadon mu bane da akwai misalin da nake ba da shi a kowane lokaci a irin wannan lokacin cewa wani daga cikin manyan malaman Kano alkali a haya Allah ya ji kansa da yake ba da misali wanda suka sanda suna yara idan na ce sanda suna yara wato za mu yi kiyas da kamar mace shekara casa'in da suka wuce kenan sannan su suna yara yake cewa ya dawo daga makaranta ya biyo ta bayan gidan sarki gidan sarkin kano kofar kudu ya biyo ta wajen gidan koguna wajen jar kasa primary school yana tafiya sai ya ga mota na ta ɗauko albashin ma'aikata albashin ma'aikatan nan ne kuɗi ne tsaba ake ɗaure su a buhu buhu motar land rover ce irin ta da an cika bayanta da buhu buhu na tsaba kuɗi a albashin na kuma a gaban motar babu kowa daga direba sai a kawo kuma gashi bayan mota ya cika kuma ya batse da buhun kuɗi shi kuma yana ɗalibi ya zo wucewa motar ta wuce ta gabansa motar tana wucewa ko ɗan rami ta faɗa ko dutse ta taka allahu alam sai buhu ɗaya ya faɗo ƙasa cas ya ce da buhu ɗaya ya faɗo sai ga wani talaka da ya iya gane talaka ne da babban riga ba ya ciki yana tuka keke sai ya zo ya tsaya ya ɗauki jaka kuɗin nan ya tuka keke yana tukin tsaye yana ihu ina ku tare masu motar can sun zubar da kuɗi ku tare masu motar nan sun zubar da kuɗi lokacin da a lokacin da muka yi wannan magana da ɗaya daga cikin 'yan uwa dr usman bugaji sai ya shiga ni ai a nan kana wani daga cikin manyan attajirai ya ban labari ya ce da akwai lokacin da jakai na mahaifinsu wanda suke dauke da kudin siyan auduga da gyada mangala mangala aka zuba kudin siyan auduga da gyada jakai wasu daga cikin wannan jakan masu dauke da wannan mangalan suka bata suka shiga jeji kawai suka bata da wannan kudin sai da aka kwana uku ko bakwai ana cikiya sai da sarakai sarki irin ga aikawa hakimai da sarakan garuruwa makota da allah akwai dukiyar alhaji wane a kan jakai a tambayi daga tai da mutanen ƙauyuka in sun ganta su kawo aka dawo da jakan nan bayan kwana uku si sun kwabo bai ciwon kai ba wannan duka sakamakon al'umma ce wacce aka canja ta a bisa manhaji na addinin musulunci to abu ne mai yiwuwa ba zai gagara ba a gurguje kaga kamar yadda aka jera allah madaukakin sarki shari'ar da ya dora wa dan adam shine duk wani ɗa da za a haife shi to a haife shi ta hanyar aure kar a yadda wani ɗa ya zo ba ta hanyar aure ba idan ɗa ya zo ta hanyar aure da uba da uwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta musu yadda za su haɗu su yi aure a takaice abin da ya nuna shine mutum ya kokari ya zama na kirki ya auri mace ta kirki to a tsarin gado tsarin gado ilimin gado duk yadda aka yi wannan yaron sai ya gado wanda ga cikin halin babansa da halin babarsa kaga tashi tashin farko ka haifa da wanda a ɗabi'arsa ya zo yana da ƙabiliya ya yi aikin kirki kuma duk malaman makaranta suna ganewa da akwai yaran da suke su bisa ɗabi'a su masu saukin tafiyawa ne a aji da akwai wanda sai an yi fama da su to bayan an yi wannan kuma sai Allah sallallahu alaihi ya ɗora wa iyayen nan uba da uwa haƙƙin su kula da tarbiyyar waɗannan 'ya'yan ma'ana su ƙara ɗorawa akan abin da suka gada kuma saboda ɗan adam tara yake bai cika goma ba za a iya haifarsa daga iyaye na gari kuma ya fandare saboda ka sai kuma a bi shi da tarbiyya tarbiyya ita ce su gadon masa da ta'adunsu na gari wanda akan su suka yi aure sannan kuma mataki na uku sai aka ce a sa shi a makaranta haka zuwa makaranta gini ne akan matakin nan na biyu wanda ya ƙara akan mataki na farko a makaranta za a koya masa ilimi shi ko ilimi babban aikin da yake wa ɗalibi ko kuma mutum wajen koyo shi ne yana ƙosar da buƙatunsa muhimmai guda uku kamar yadda ɗan adam yake da buƙatar ya ci abinci saboda jikinsa ya ginu to kwakwalwarsa tana da bukatar ta samu abincinta saboda ta zama mai lafiya ta yi aiki sannan kuma haka zuciyarsa tana da bukatar abincinta ta zama mai haske ta zama mai imani sannan tsibiyar jikinsa tana da bukatar abincinta saboda ta zama lafiyayya mutum ya zama lafiyayye a hausa idan aka ce aiwa da lafiyayye ne abinda ake nufi mai matuƙar haƙuri ne da zaman lafiya to wayan abubuwa guda ku shine abin da ilimi yake wa mutum to in wani ilimi ya mutum wayan abubuwa guda uku ya gina akan abin da uba suka gadar da abin da suka koyar ko kuma ce suka tarbiyyantar ga kuma ilimi sai mataki na hudu sai aka ce al'ummar musulmi kowa mai taya kowa bin Allah ne shine wa tawassaw bil haqqi wata tawassaw bil sabri shi yasa ma kalmar ta zama ta je ka dawo ba a ce wa sau ba ko wa sau idan da an ce wa sau ko wa sau to wani ne ya tsaya a gefe ɗaya ya rika jefa umarni da hannun shi ba zai dawo kansa amma kalmar ce mai zuwa ta dawo suna yi a musu shi yasa a tarihin musulunci babu wanda bai kowa nasiha ba to wannan nasihar wata wasu bil haqqi wata wasu bil sabr ita ce za ta sa mutane su riƙa taimakon junansu wajen bin Allah za ta yi maganin gurɓacewar tarbiyya to duk da haka za a iya samun mutumin da duk zai buta waɗannan matakan amma kuma duk da haka ya kauce hanya abu ne mai sauƙi ba ƙaramin aikin ɗan adam bane yana yin kuskure yana yin ganganci ma yana da mantuwa yana da rauni akwai shaidan a kansa akwai son zuciya a tare da shi to mataki na hudu shine sai aka ce doka da oda kowace al'umma ta tabbatar da akwai doka da oda wacce za ta saka mutum ko ya bijire to za a sa shi akan hanya to ita tarbiyya da maganin kangarewa ko kuma maganin gurbatar tarbiyya maganin gurɓatar tarbiyya components ne wasu abubuwa ne da sai sun haɗu sannan abu ya tasiri kamar miya ce sai an haɗa da wannan da wannan da wannan da wannan sannan a samu miya in aka rasa ɗaya a ciki miya za ta gaza in an rasa muhimmi ba za a samu ba in an samu wanda bai da muhimmanci sai a ci da haƙuri to tarbiyya ma components ne ba za a yi maganin gurɓacewar tarbiyya ba sai duk waɗannan muhimman components ɗin sun haɗu shi isa maganar shugabanci da jagoranci take da muhimmanci domin shugaba idan ya tsaya da ƙarfin da Allah ya bashi na mulki ya iya kamar yanzu a wannan zamanin da muke da shi na ci gaba na ilimi da bincike dan adam ɗin babu inda ba a huda shi ba ta harkar bincike da ilimi ta farkar psychology halinsa an yi bincike a kansa ta farkar sociology zamantakewarsa an yi nazari a kansa duk waɗanda suke su sarrafa ɗan adam a duniya babu yadda ba su sarrafa shi ba to ya kamata masu tarbiyya su amfani da waɗannan matakan su sarrafa mutane su zara su kan tafarki na gari kuma hausawa suka ce da na gaba ake ganin zafin ruwa ɗazun ake faɗa mana da lokacin da malamin musa na bage yake zancen danja ko tsakar dare ya zo yana zuwa ya bita mu kuma yanzu mutane ba sa bin danja sai wannan mai girma da nake kusa da shi yake ban labari ya ce da ya je wata ƙasa a afirka sai aka tarar da wani babban mutum ya taho da yan rakiyarsa amma ya tsaya ya bi danja ya bi umarnin fitila ta kan hanya sai direban da ke ɗauke da su ce wannan fa shugaban ƙasan nan ne shi ma ya tsaya sai an ba da dama zai wuce to kaga shi shugaba a cikin al'umma kamar uba ne a cikin iyali shugabanci a cikin al'umma kamar uba ne a cikin iyali don haka shawarar da nake so na bayar game da shugabanni da gwamnati kai tsaye shine kamata iya ta fitar da manhaja abinda bature ke shi action plan na kokarin maganta gurɓacewar tarbiyya a jihar kano a samu wani cikakken abu wanda za a bi shi ɗaya biyu uku hudu kuma a samu waɗanda malam umar sanabai ya kira ya nemi haɗin kansu duka masu tasiri a cikin al'umma su shiga cikin yadda za a haɗa wannan manhajar kuma su shiga cikin yadda za a aiwatar da ita na tabbata ba tare da daɗewa ba za ka ji ana ba da misalin in an ce ba kano to ana nufin mai gaskiya in an ce kananci ana nufin amana idan an ce kanawa ana nufin ingantattun mutane allah ya sa muna da rabo assalamu alaikum warahmatullah magistrates sannan na bakwai ta da ta'aliki a kan magabata na da suka yi magana ba don komai wajen iliminsu ni ba ɗaliba ce gaskiya a ɓangare na da aka sauko na ɓangaren kujerata a ɓangare na na shari'a lauya a nan nake ganin zan kawo gudunmawa ta ta yadda za mu gina abin da su ma suka faɗa insha Allah. da farko dai mun sani cewa a doka ta ƙasa constitution na najeriya shine doka mafi girma shine kuma duk ya kunshi dokokin duk da suke aiwatarwa ake zartar da komai a najeriya bada a cikin constitution din nan a karso na hudu chapter 4 kenan akwai sections da aka ciro a cikinsu akwai right to dignity and respect shi rights to dignity and respect shi ne hakkin ɗan adam a girmama shi a daraja shi to shi constitution bai yi magana shekaru ba bai ce mace ko namiji ba farkon buɗewarsa jayen any person kowane mutum a mace ba mace ba ba namiji ba ba mai lafiya ko ba mara lafiya wannan ra'ayin kuma da ta jero su a nan gurin right ne wanda ake kira justified right right ne wanda kana da haƙƙi a tsare maka shi kai ma ka tsare wa kanka in aka rusa maka shi ka tuhumi wanda ya rusa maka shi da haka a nan gurin maganar wannan gurɓacewa ta fara tasowa domin ba a ilmantar da mutane muhimmancin shi wannan right to dignity and respect ba kawai kowa buɗe bakin sai yake ina da right ina da right amma wanne ba a tantance ba to ita kuma hukumar duniya gaba daya wadda ta shafi bangaren yara da ilimin su unicef kenan abinda ta kalla bangaren yara yadda za a shiryar da su a tarbiyyantar da su sai ta ce ta raba yara gida biyu in dai ta bangaren doka ne digar kenan akwai yara wanda aka ce they are in contact with the law su alaka suke da ita da doka suna da alaka da ita saboda su shaidu ne na laifi da aka yi a gabansu ko su aka yi musu ko aka yi waninsu sannan su kuma dai suna da alaka da doka saboda yara ne wanda suke buƙatar doka ta ɗaukar mataki akan wani hakki da ya zama dole akan hukuma ta yi musu shine kamar yara waɗanda ake zinta yara waɗanda hatsari yake hada da iyayensu yara waɗanda ake yanke wa iyayensu shari'a tunda ba za a kai su prison tare da iyayensu sannan akwai kuma yara wanda sauran tsautsayi na rayuwa ko ciwo ko larura ko wani abu da zai jawo hukuma ta kadalai sai ta ɗauka musu mataki yara kaso na biyu su ne yara in conflict with the youth su ne waɗanda su kuma suke saba wa duka a nan bangaren nake da magana su waɗannan rukunin yara abin da aka ɗauka shi ne yaro ana nufin wanda bai cika shekara goma sha takwas ba ko da kwana ɗaya ne sunansa dai wannan yara to yana yi ne kowane iri da bakwai kama daga kisan kai zuwa ɗan kira irin ɗan kiran nan na raini da ake yi ba to a irin waɗannan rukunin laifuka kamar mu yanzu a kan a kotu guda ɗaya wadda nake aiki da ita daga watan tara na 2018 zuwa wannan watan da nake ciki muna da kesi guda ɗari da da suka shafi yara kesi kawai sannan a cikin rukunin laifukan wanda ya kowanne yawa shi ne wanda ake haɗin baki shiga gidan mutane ko mahallin da ba hurumi sannan a yi muna da su guda ashirin da bakwai a ashirin da bakwai nan muna da yara ɗaiɗaiɗaiɗai guda tamanin da suka aikata wannan shi ne bin doka ba ta yaɗe shi ko mai baya ya yaɗe ne guri ya yaɗe doka ba ta yaɗe shi illar wannan ke shi ne hukuncinsa shi ne tara ko ɗauke kudin idan kai masa tara ba shi sana'a biyu in ka ɗaure shi ka gurɓata rayuwarsa saboda ka kai shi wani wuri da nan ko biya tarbiyya ake koyarwa ba wata duniya ce da zai koyo wasu laifukan ma da suka sha hankali tun da firsin za a shi in aka kai shi can wasu kuma ɗabi'un zai ƙara koyo domin zai tarar da masu ta'adi sannan akwai laifi na biyu shi ne cin zarafi da faɗar sunaye za ka sami yara suna faɗa wa makotansu. a ce babu wancan ya ce babu wancan ya ce babu wancan tarihi ce baban na da dantalale ne munafiki ne irin nan, to muna da kamar guda bakwai amma yara ɗaya ɗaya ɗaya sun kai talatin da ake da tuhuma a kansu a wannan zurfin wata biyar kuma yara ƙanana ba wanda ta cika shekara goma sha uku mafi akasarin su ma mata tsakanin makota da sauransu illar wannan laifin shi ne doka cewa ta yi hukuncinsa ko bulala ko tara idan ka ɗauko ɗan mace kai mata bulala ma'aikatar shari'a maza sun mata yau kuma ba shari'a shari'a ne zai bulala bale a ce tun da ni ce mace zan mata bulala namiji ne zai mata bulala ka keta wancan jini cikin nata ka yi disrespecting din kuma a gaban mutane aka ce a yi bulala tun da hajji ya shi a gaban mutanen nan ko da ta ne masani ka ci zarafin ka rage darajarta gaba in aka zo za a ce wanda ce wanda aka taɓa yi bulala a gaban kowa sannan akwai laifi wanda kowa ya fi so ji aka fi faɗarsa a duniya ake tayar da kowa hankali shi ne dare laifin nan kowa ya san hanyoyin da ke jawowa ake aikata shi amma ba a kallar illar haɗin baki da mutanen da laifin ya shafi domin wani ba a yi wa tasa abin da bai je kana amma sai a yi ta zuga shi a yi ta tashin hankali ya ce haƙƙi ke ma wannan raki da yake a respectin an janye shi an janye na fi laifin an janye wanda ake kuma ita ma wanda aka ce an wa an tozar ta saboda ta zama darajar ta dawo rai tunda shara musulunci ta ce in an tabbatar an mata wannan fyaɗe an kuma zartar da hukunci a shari'a binan kwa to a ba ta sadaki to haɗi kwa ita wannan ai yarinya ce ikon ɗinta ai ba su ba saboda haka sadakin yanzu za a bata in aka baka sadakin to sunanta ba zaura ke aure aka yi mata tun dole da ya neman auren zai baya ta sama ba zaura mutunta ne in mutu ba a ba a bane kuma kowa yana son zancen nan ka kunna rediyo ka ji ka buɗe wayar ka ji har da hotuna har da fuskokinsu har da sunayensu sannan akwai indecent assault shi ne ganin jaye wanda ake sa wa yarinya hannu ko mace ko namiji ko dai a saka mata wata gaba a jikinta ba tare da an yi lalata gaba ne shi ma an sani waɗanda ba sa komai yan gata shagartattu an ci an koshi su suke yin waɗannan abubuwa kuma ana kallon yadda yaran suke yawo a unguwa kowa ya san yadda unguwa take tashewa ba kowa an san kuma lokacin da ake kwaramiya amma ba a kallar illar mutane baki a bawa bako haya shago a bawa bako hayar gida a sayarwa da wanda ba san da inda ke ba shi da gidan gidan makota a kama gidan haya daki daki ga makota ba a kallar duk wannan kawai kuɗi ake neman ko da su dinga da gwamnati shi kuma wannan laifin mai psychology yana da zai ban gaya mutane illas shi ta kwakwalwa maki saboda shi duk an yanke mutum hukunci wanda ya yi tara ce da ɗauri to wanda iya aka yanke wannan hukunci an kai shi gidan masu zai koyo wasu abubuwa tun da can za a gaya masu ƙarfiya na ƙasa ai ba ita kuma da ya yi wa ko namijin da ya yi wa shi kuma ana nan ana yau iyayensa jaji to zai girma tun karamin yaro ne in inquisitiveness na yaro zai dinga tunanin to ni abin da aka yi da yaushe aka ya aka yi yanzu ya zan gani garin neman wani za a yi wa baya to ba ma kallar wannan sai mu ta tafiya ta sai a ruwa hannunsu a asibiti Ina wallahi kula ta akan shi ne saka kaza yi mata kaza yi mata kaza an gurbata tunaninka ko shi da torture yake sawa saboda ba sai a kwakwalwar wata ko a kwakwalwarsa dafin dafewa kuma za ta mata da wannan sannan akwai magana ta laifi na neman maza wanda mutane ba sa damuwa an kusa a can da shi kuma wani gagancin saboda wasu